a shiya wurin taron ministrori da gwamnati ta hada allah ka biya su allah ka kama musu babban damuwar talaka shine in bai da lahiya ya je wurin magani akwai tsada to shugaban ƙasa ya rage duk wani abun da za ka biya a wurin ma'ana neman lafiyar jiki to cikin kaso 100 an rage hamsin. wata mai kamawa na bature aikin zai farawa duk wata likita a ƙasar Nijar karama ko babba to da kaji abun da jika goma ne yanzu an maido jika biyar na jika biyar ya komo ɗari biyar na dubu ya komo an rage kuma aihuwa matan musulmai 'yan Nijar da suke zuwa wurin aihuwa samu damuwa to yanzu mace za ta je ta aihu lahiya ko dala ba ta biya Allah ka biya su kaga alamar suna kulawa suna saurarin talakawa bi iznillahi ta'ala sannu sannu sannu sannu ba ta hana zuwa nesa bi iznillah komi zai zo daidai kuma muna roƙo Allah ta'ala ya kamu ɗoki Allah maɗaukakin sarki ya yi muna buɗi ya rabbal alamin Allah ka sabkar da rahama da aminci a ƙasar mu ta Nijar da ƙasashen musulmai abun da ya samu 'yan uwanmu na ƙasar Nijeriya wannan sarki da 'yan ta'adda sun ka kashe Allah ya sa ya yi shahada Allah ya gafarta masa Allah ya muna magani waɗannan 'yan ta'adda wannan kuma shugaban sojojin Nijeriya? sai mu ce maka kayi kunya. kana iya kawo hari ƙasar Nijar? a kame ma sarki guda ka kasa bashi kariya gaskiya baka kyauta ba kuma kaji kunya. sunan ka rago ha ai video ha ai telefon malam ba alfahari ba Allah ya ƙara mu mu da kin mu ƙarhin gwiwa babu wani ɗan ta'adda wanda zai iya kama mutum da an yi waya so ɗai so biyu to za su iya gane inda mutunan yake kuma sai sun shiga sun kama su ceto bi izinillahi ta'ala Allah ya biya su wallahi mu tabbatar namu na gida suna ƙoƙarinsu. su wai a ce kun yi nisa wurin teknoloji har a ba shi dama ya yi kira ya yi waya ba ku iya bin diddigin ku gane wane daji ne wane ne wace murya ce ku kama sarkiwa sai da an ka kashe shi amma kuna iya shiga cikin kwarmato da munahinci ku kaka kaza ku kama nijar ari ku kama ku taimaka ma naku ku taimaka ma naku a ƙasar nijeriya akwai ta'addanci da zub da jinin musulmai da zub da jinin talakawa ku kare su mana ku bar mu mu zamna lahiya Allah ya sa wannan sarki ya yi shahada Allah ta'ala ya maido musu kwanciyar hankali da zaman lahiya ya rabbal alamin tunda abinda sun kai nuhi shugabanninsu na Nijeriya Nijar ta lalace Nijar dai sai abun da ya karu wurin salama da lumana da kwanciyar hankali da buɗe Allah ka kara muna Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر أمور المسلمين اللهم يسر أمور المسلمين اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أهلنا اللهم آمنا في أسواقنا وآمنا في مساجدنا